بسم الله الرحمن الرحيم نعم وشكون رشد بيان حكم البسل من فرائض وسنن والفضيلة بيان حكم جوانك نعين من فرلا دسنوني دمستحبي نعم أصل نعم سنن في شاركو فصل تبين نبين في فرد البسل وسنة مشهورة في النكل نعم فصل وانا فصليني nubayyinu fihi fardal ghusli da muke bayani a cikin sa farillan wanka wa sunnata da kuma sunna majuratan wanda ya shahara fil naqli cikin nasi na mudawwana wal fardu minhu idda inda tida'i niyyatuhu summa tuhur al ma'i wato farilla a gare shi a yayin farawa niyyatuhu niyyarsa niyyarsa farilla ne sannan tsarkin ruwa an gane ku dole a samu ruwa mai tsarki idan aka yi amfani da ruwa wanda ya gurbata wannan wanka bai yi ba wal fawru wa dalku bima'in yashabu fi qawli malikin wa zaka mazhabu da gaggautawa da cuccudawa bima'in yashabu da ruwa wanda yake abutan shi da ruwa wanda yake abuta da shi wato ruwa wanda yake hada da shi fi qawli malikin a cikin maganar malik wa zaka mazhabu wannan shine mazhaban malik kasa hmm. cewa da fawr da dark amma a mazhaban imamu ahmad da shafi'i da abu hanifa suna ganin gaggautawa ba dole bane yanzu da mutum zai alwala ya wanke hannu daya sai ya tsaya bata lokaci sai wani gaba ya bushe sai wannan gaban da aka wanke ya bushe kafin ya wanke ɗayan za mu ba maliki yaya alwala saboda an bar faul amma a sauran mazayi faul ba dole bane dan wata gaba ta bushe ba ta hana a wanke wata gaba ko ba matsala a gani haka nan abin da ya shafi cuccudawa su suna ganin cuccuɗawa bai cikin ainihin wanka bai cikin alwala wato ma'ana ba dole bari a cikin wanka ko alwala idan mutum ya cuɗa cuccuɗawa kamar kamala ne ga wankan da kuma alwala ɗin amma ana iya samun wanka ko alwala babu ainihin cuccuɗawa a cikinsa shi sa malam anan yi bayani cewa da faul da kuma dal da gaggautawa da cuccuɗawa bima'in ya sabu da ruwa wanda yake abota da shi fi kauli malikin wato wannan a cikin magana imam malik wannan kuma shine mazhabar imam malik da cewa wajibi ne wayannan guda biyun amma sauran ba su yarda da wannan a matsayin wajibi ba na mustawiban kaza jami aljasadi bil ma'i wa darsi wal imran al yadi mustawiban jami aljasadi kaza hakanan yana mai game dukkan jiki yana mai game dukkan jiki gaba daya bil ma da ruwa ko ina ya samu ruwa a wajen wanka Kar kar ya bar lum'a wadal da cuccudawa wa imrarul yad da kuma imrar wucewa da hannu wucewa da hannu ya je ya dawo ya je ya dawo da sauransu wa man takun qad Ya zuku bil minzili aw siwahu wa man takun qad qasura ya dawo duk wanda ya kasance hannun shi ya zamanto gajere hannun bai da tsawo zuku bil wanda zai iya tuda baya hannun ba zai iya kai baya baya zai zuku bil minzili wato zai tuda ya da da hankacin ko tawul aw siwa ko waninsa ya sa hankici ko tawul ko kuma wallinsa ibn ashir idan mutum zai wannan wankan zai ɗauko tawul ya shigo da shi ya tsoma ya buga ya tsoma ya buga ya zama wajibi ke daga abin da ya nuna ya kai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقسام حكم الشرع خمسة تراب fardun waladun karahatin haram wato raba-raban hukuncin shari'a guda biyar ne turam wato aka nufa guda biyar ne aka nufa akwai farilla wa nadhun akwai mustahabbi akwai karhanci akwai haramci summa ibahatun fa ma'murun tuzil fardun wa dunan jazmi mandubun wasim hmm. sannan akwai halacci biyar kenan farilla mustahabbanci karhanci haramci sannan halacci fa ma'murun bi zai fardu wato umarni wanda yake yanke umarni yanke wanda yake na dole shine farilla kuna da yaki in an ba da umarni yanke ya zama farilla wa dunar jazam umarni wanda ba yanke ba fa kamar umarni wanda aka ce in ka aikata da lada in ka bashi babu zunubi ba a ɗauke shi yanke ba misali wato shi mandu an gane an ba da umarni amma ba ce yanke dole sai kai ba sannan wasif haka aka siffanta shi an gane wa dunal jazmi mandubun wasif wanda bai kai yanke ba shine mustahabbi haka aka siffanta shi sunnahi makruhun wa ma'a hatmin haram ma'zulu wajhaihi mubahun zaka ma sannan ma'abocin haramci shine makaru Ma'abocin haramci abinda aka ce an haramta wato kai ma'abucin hali kai makaruhi wa ma hatimin hani tare da wajabci wanda aka ce dole ka bari shine haram ku gane hani wanda dole ne ka bari ya zama haram ma'azunu wa jahai wanda aka ba da izinin bangarori guda biyu da yi da bari shine mu ba an ba da izinin mai wa haihi, abinda aka ba da izinin bangarori guda biyu shine mu ba za ta ma wannan shi ne ciko shi ne cikakke والفرض اسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بزين akwai fardu kifaya akwai fardu ayin shi mandubi ya kunshi sunna ya kunshi sunna da wannan ta'rifin mandubi ya kunshi sunna da wannan ta'rifin misali an ce mandubi akwai mustahabi a ciki akwai sunna menene bambanci tsakanin mustahabi da sunna bai bambanci tsakanin musulmai ita wancan mai karfi wani kuma mara karfi ko da kuma malamai sun ce sunna wanda manzan Allah ya yi ta yi hayyaba duniya baya wasa da ita wato baya barinta yana yawan yin ta irin su shafa'i da wuturi irin su sallan ah, rakakan fajr da irin su sallan sallan duha irin wanda manzan Allah yake bada muhimmanci akan shi sosai hayyaba duniya amma za ga cewa cikin hadisi za a ruwaito annabi ya yi wani nafila amma ba a ruwaito lizinta shi akan nafilan ba A gani yana yi amma ba za a ce kullum kullum ana yin wannan nafilan ba to irin wannan nafila wanda ba ba a ruwaito lizinta ba amma a ruwaito annabi ya kwaɗaitar ko ya yi, ya ce mustahabbi a gane kamar nafila kafin magariba kaga ba a ruwaito lizinta ba ba a ruwaito irin karfafa wannan sosai ba sai a ce wannan musahabi amma wanda aka ruwaito lizinta da kuma kwaɗaitarwa sosai sai a ce sunna na kuma azwaki kaga an ruwaito lizintan shi akai yana yawan yi yana yawan yi kuma ya ce da ba don makare ya wajen shi ba da ya yi umarni da shi kaga ya nuna aswaki sunna ne mai karfi نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب السنن المؤكده babun sunnoni masu ƙarfi wa sunanin mu'akkadatu arba'u alwitru ulaha wa minha arfa'u wato sunnoni masu ƙarfi guda hudu ne sunnoni masu ƙarfi guda hudu ne alwitru ulaha wuturi shine farkonta shine farkon sunnoni masu ƙarfi kuma wa arfa'u minha kuma shine yafi daukaka fiye da sauran gaba daya a cikin sunnoni masu ƙarfi babu wanda yafi ƙarfi yafi daukaka kamar mai kamar wuturi raka'atin jaharan wa fi ha bi qul huwallahu ahadan ahad wato watali watali wa Shi da raka daya karancin shi raka daya kuma a bayyana ake yin shi wa fi ha bi qul huwallahu zai karanta a cikin shi da qul huwallahu ahad wa ha da masu binta guda biyu a gane wanne ne masu binta guda biyu falaki da nasi qul huwallahu ahad da falaki da nasi نعم وركعة الشفع شرط قبلها بسب بسب الأعلى وقل يا وقل يا أيها wato rakatan shafi'i rakata rakawoyi guda biyu na shafi'i sharaɗi ne kafin wuturi sharaɗa ne kafin wuturi kafin wuturi sai an yi shafi'i kenan su suna ganin ba za a zo a yi raka a kwalkawa ba wuturi ba sai ka yi shafi'i sannan ka yi wuturi an gani akwai ainihin abin da ya faru ga mu'awiyar bin abin sufiyar radiyallahu an hadisun bukhari mu'awiyar radiyallahu anhu ya yi nafila sai ya wuturi kawai ya yi wuturi ya shafa'i ba sai mutane suna ta kokawa suna ta guna guri a gefe ne ba su zai gamsu da abin da ya yi ba sai suka samu abdullahi bin abbas suka kasa gaya da suka kai kara gare shi cewa ga mu'awiyar nan kawai ya zo ya wuturi ya kaɗe kawai Ina Abdullahi bin Abbas ke cewa na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa innahu la faqih babban mazanin fiqh ne ba kun san kowa yayi auya? kaga nan ya nuna kenan ya goyi bayan mai ya goyi bayan mu'awiya cewa ana iya raka a ɗayan kwal kawai in mutum ya ga lokaci zai wuce kawai zai raka a ɗayan kwal ya bar shafa'i amma sunan sun ce sharaɗi ne a gani, rakawai guda biyu na shafa'i sharaɗi ne kabla kafin wujiri da sabbin ala da sabbin ismar rabbika ala da kul ya ayyuhal kafirun muktaruhu ba'da al-isha lil fajr wa wato muktarin sa zababban lokacin sa wato bayan isha ne ana idar da sallar isha mutum na iya kabbar shi shafa'i da wuturi har zuwa ga bullowar alfijir tun lokacin sa ne wa ba'dahu waqtul durri bayan shi akwai lokaci na laluri har zuwa asuba an gani bayan sa lokacin laluri har zuwa ga asuba wa qa'imun an li sab'in yushfi'u wal witr wal fajr wa subha yushfi'u wa qa'imun ko an mutumin da yake kiyamul laili a gare shi da eh? wa na'imun an mutumin da ya bacci daga barin ainihin wuturi ya yi bacci ya bar wuturi wato ya zama to akwai raka'a bakwai a bakwai kafin alfijir ya bullo bacci ya makara sai zama to ya farka raka a bakwai alfijir ya sura bakwai a bakwai rana abin nan a gane ku raka a bakwai rana ya bullo misali zai yi shafa'i kaga shafa'i aha to yawa zai kaga zai shafa'i kaga uku ko zai yi kasar fajar biyu sannan kuma zai yi asuba biyu haka shi kenan eh na walwitru wal fajra was subha yutbi wal ube a shi ne ma'ana wa na'imun anu da saba'i yusbi wanda ya bacci a gare shi da sauran raka a bakwai a gane zai shafa'i da wutiri yushfi'u wal wutr zai shafa'i da wutiri zai rakatar fajar sannan zai asuba eh nan babu sunanin mu'akkada babu sunnoni masu ƙarfi sunanin mu'akkada ta arba'u sunnoni masu ƙarfi guda hudu ne alwutur ulaha wuturi shine ne ta wa arfa'u minha kuma shi fa faka daga gare ta ne raka'atin wato zai kar wato raka dai zai yi jahara a bayyane wa yaqra'u fiha bi kul huwallahu zai yi karatu a ciki da kul huwallahu ahad wa ha. watali yayi hada da masu binta guda biyu nasu da falaki wa raka'at ash-shaf'i da kuma raka'o'in nan guda biyu na shafa'i shafin qablaha su sharadi ne kafin wuturi musabbil a'la wato zai karanta sabbi ismi rabbikal a'la ya da qul ya ayyuhal kafirun mukhtaru ba'da al wato shi mukhtarin bayan sallar isha har zuwa ga muktarin bayan sallar isha ne har zuwa ga alfijir wa ba da hulus subhi wato bayan shi lokacin laluri har zuwa ga asuba wa na'imun anhu bi sab'in yushri wanda ya bacci daga daga barin shi wato ya makara wato har zuwa sauran raka'a bakwai zai shafa'i na wal witru wal fajr was subha sannan zai raka shafa'i sannan zai wutiri zai raka fajr sannan asuba yana biye masa hmm. eh تحديد الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس التلذذ زادا في القيامة له بما هو النفس إلا الدين فاغتنم ليس التلذذ زادا wato jin daɗi ba fa guzuri ba ne a cikin tashin kiyama ga mutum an gane jin daɗi na rayuwa ba guzuri ba ne ga mutum a cikin tashin kiyama bai ma hawa nan jin daɗi da abin da rai ke so illa dina faktani sai dai addini kawai babban guzuri wanda mutum zai ɗauke shi gaban Allah shine addini faktani ne ka samu riban wannan ka tsaya ka yi riko da addini da kyau ونحن نلعب نفسا ما لنا عمل حتى نموت بلا زاد بلا كرم mu muna nan muna ta wasa da kanmu muna ta wasa da ranmu ba mu da wani aiki mun ki tsayawa mu gabatar da wani aiki na kirki hatta na muta har sai mun mutu bila zabi babu guzuri bila karami babu wani karamci na'am yajibu istidadul ana bit taqwa wan naqsu ma'siyatin lil maut wan nadam yana wajaba wato istidadul ana ya waje ba yanzu mu yi tattali bi takwa da tsoron Allah wala su masu yakin da kuma tauyewan saban Allah mu rage saban Allah saboda mutuwa da nadama a yau a rage saban Allah saboda mutuwa da kuma ainihin nadama يا رب ثبت علينا العلم والتقوى وصرف لنا حبا في المال والإثم يا menene من ثبت علينا العلم ka tabbata mana da ilimi wa taqwa da kuma tsoronka wasarrif lana hubban ya ubangiji ka sarrafa mana ainihin sanka fil mali eh wasarrif kai wasarrif lana hubban fil mal ka da mu ka juyar da mu daga san dukiya da saban Allah ka juyar da mu daga san dukiya da saban Allah lan yasur sayfa bi fasari alladhi sitra bi kaza al-ilm wa taqwa ma al-adami takobi baya lalacewa fasadin lari domin lalacewan ainihin kube wanda aka lullube shi da shi eh? takobi baya lalacewa domin marufin shi abin da ake eh domin kuban shi ya lalace sai ta takobi ya lalace fazil ilma wa taqwa haka nan tsoron Allah haka nan ilimi da tsoron Allah tare da talauci talauci bai lalata ilimi an gane kar ka yi tsammani cewa dan mutum talaka ne kuma a ce ba zai zama malami ba an gane talauci baya lalata ilimi kamar yadda a wannan kube din inda ake sanya takobi dan ya lalace ba a cewa takobi ya lalace shi kenan kana iya yin ilimi da talauci shi na bude ilimi eh laisa talazzuzu zadan fil qiyamah wato guzuri wato wato jin dadin duniya bai zama to guzuri ba wato ga mutum a kiyama bima hawan nafs wato jin dadi da abin da rai ke so a ce da abin da kake so kana samu ba shi bane guzurin lahira dina wato babu wani guzuri face addini mm, kawai ka samu riba na na addini din ka nemi riba na'am wana nu nal'abu nafsan mu muna ta wasa da ranmu malana amal ba mu da wani aiki na kirki hatta na mutu bi hatta mun mutu ba tare da guzuri ba ba karamci kuma yanzu istidad al'ana yana wajaba tattali yanzu da tsoron Allah wa naqsu ma'asiyatin lil da kuma tauyewan sako saboda mutuwa wannan da ne eh da kuma da dama mu rage sabon Allah don mutuwa ake yi da kuma nadama ya rabbi sabbit alaina al-ilm wa taqwa ya ubangiji ka tabbatar mana da ilimi da tsoron Allah wa sarrif lana hubban fil mal ya ubangiji ka juyar da mu daga san dukiya da zalibi sai a juyar da mu daga san dukiya da yawa ko san dukiya da yawa amma a ce an juyar da mu daga san dukiya gaba ɗaya ba zai yiwu ba saboda rayuwar gaba ɗaya ba ta yiwuwa sai da dukiyar in ba ka san dukiya to da me za ku gudanar da rayuwarka. Eh? kuma shi nasar ya ce mana wato ibuna almala hubban jamma kuna son dukiya so na tarawa so na tarawa ma kuke so an gane ashe ɗan adam an halice shi an riga ya yana cikin fitrar dan adam son dukiya sai dai a ce wato kada mutum ya ringa son dukiya ya wuce gona da iri inda har zai ringa neman haram akwai matakin zaga mutum yana son dukiya har ya kai ga wato kawai ya ce haram ya ce halal to irin wannan shine san dukiya wanda yake an hana amma mutum ya dage iya wansu wajen neman halal din shi duk yawan halal din ba matsala in dai ya nema ta hanyar da ya dace masu kinhu yafsiru saifu bi fasadin lazi sukira wato takobi baya lalacewa da lalacewa abinda aka rage shi da shi ka zal'ilmi wa taqwa haka nan kamar ma abokin ilimi da tsoron Allah al'adami tare da talauci نعم رسالة كل واحد من اللصوص بسم الله الرحمن الرحيم وكل واحد من اللصوص دامن جميع ما طلبوا wato kowanne ɗaya daga cikin yan fashi masu biya ne ga duk abin da suka kwace wato duk abin da suka na sai sun biya wato kutalul jama'atu bil wahid ana kashe jama'a da yawa dan sun kashe mutum daya a wajen ainihin fashi wal gila da kuma kisa na gilla an gane in jama'a da yawa suka taru wajen fashi suka kashe mutum ko kuma kisan gilla suka kashe mutum to dukkan su gaba ɗaya sai an kashe su wa in waliyal qatl wahidun minhum eh saboda maganar Umar radiyallahu an law tamala ahlus sana'a. jami'an laƙasaltu wani mutum aka kashe shi shi ne umar ke cewa da a ce mutanen Al yaman sun taru gaba ɗaya wajen kashe mutumin nan za a kai su lahira an gane wannan ku wannan shi ne mazhaba na jumhur cewa ana kashe mutane da yawa na su kashe mutum ɗaya musamman wajen fashi da kuma cisa na gilla sun zo sun yi sallama da shi suna son ganin shi akwai wani tattaunawa da za a haka shi shi kawai sa kai shi irin wayannan duk za a kamo duk ya kashe su an gano wani katila wahidin minhum ko da ɗaya daga cikin su ne ya jibinci kisan ko da wajen kisan ɗaya ne ya yi kisan amma sauran suna tsaye a wajen to dukkan su gaba ɗaya ya kashe su khilafa li abi hanifa shi abu hanifa ne ce a'a wato dole ne in har mutane sun kashe mutum ɗaya to ɗaya kawai za a kashe daga cikinsu sai dogara da gundarin nasi na alƙur'ani wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs ba ce anna an-nafs bin nufuz ba mun rubuta a gare su a cikin at-taura rai da rai saboda haka idan mutum idan mutane da yawa sun kashe rai daya to mutum ɗaya za a kashe za a kamo shugaban gare kawai a kashe wannan shine mazhaba na Abu Hanifa amma wannan ya saba wa mazhaba na na ainihin su sahabbai da su sahabbai sun yi tabbatar cewa in har mutane da yawa sun kashe mutum ɗaya to duk za a kashe su gaba ɗaya kuma sun dogara da ayan alkur'ani can min ajali zalika katabna ala bani isra'il annahu man man qatala nafsa bi ghayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka annama qatala an-nafs jami'an wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nafs jami'an fa idan mutum ya kashe duk wanda ya kashe rai ba tare da ran ya kashe kowa ba an gane ko kuma tare da wani barna a doron kasa ba kamar ya kashe mutanen duniya ne guda ɗaya kashe rai guda ɗaya kamar kashe duniya ne wanda ya rayar da rai guda ɗaya kamar ya rayar da duniya ne to wannan shi suka dogara kan cewa in an buɗe kofa na ainihin kashe na kisa to zai sanya kashe mutum ɗaya ya sa kashe mutane da yawa saboda haka in mutum ɗaya aka kashe shi mutane da yawa suka kashe shi to duka su gaba ɗaya su ma za a kashe su an gane ko. kuke zuwa kuke su biyar suna da hannun da a cikin abu yana da ta shi ne shi wani abu abu hanifa ya bi doron nasi ne eh zumbi ana kashe musulmi dan ya kashe kafirin amana kisan gilla a gani kafirin amana yana zaune lafiya ba abin da ya yi aka mai kisan gilla to ana kashe musulmi wanda ya kashe shi amma asali ba a kashe musulmi ne ya kashe kafiri amma in kisan gilla ne to shi ne ake ɗaukar mataki au raba ko kuma irin nau'i na fashi haka a tara mutum a hanya a kwace mai duki a kashe shi to shi kenan kan kallon mutum da jiwa amma shi ba target inda za a samu wani a kashe shi ma ya shiga ciki shi ma inda inda inda shi ba da target din ka san da shi a hannun shi a ciki za a kashe shi na'am shi kenan ko sauran بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا كهيت الترك قصدا للدرك من بعد زجر زجر حاكم ومشدد sai an ce ajali ajali na ila'i ajali na ila'i shine wata hudu an gane ku washtaraka tariku lil wada'i ma'a sannan wanda ya bar saduwa da mace haka nan kawai ba dan ila'i ba shi ma yi tarayya wata hudu za a bashi alƙali to fi zaka za a bashi wata hudu ga wannan haitun taran asra litaran ta inda barin saduwan an yi ne don nufin cutarwa barin saduwa an yi ne don me ya yi ne don cutar da matar za a ba shi wata hudu in ya wuce wata hudu alƙali zai kira shi ya zaunar da shi in ma ya dawo zuwa ga matan ko a raba auren min ba da zajar hakimi bayan tsawatawan sarki wa mazajar bai tsawatu ba bayan tsawatawan sarki sarki ya shi kuma bai tsawatu bai iya da ya tsawatu shi mutumin ba da talangumin wato zihar liman abar tafiye za ka jari wato bayan an bashi notice al'adun zai bashi kwanaki notice a gane ko in bai dawo ba sai alƙali ya raba auren wafin zihari sannan kuma abin da ya shafi zihari liman abar tafiye ga wanda ya iya da ya kafara za ka jari wannan abu yana gudana shi ma irin wannan hukunci yana gudana ga zihari liman abar tafiye ga wanda ya iya da da kafara ya ke kafara shi ma alƙali zai bashi notis in an bashi notis bai janye ba a raba aure wa ajalin mazahir al-ma'sul min yawmi rabbihi huwa al-mashhur hmm. wato ajalin mai zihari wanda aka ruwaito tun daga ranar da aka kai ƙara ajalin mai zihari wanda aka ruwaito shine tun daga ranar da aka kai kotu na alƙali wannan shine abin da ya shahara an gane ku ba wai ranar da aka yi ziharin ba in an yi zihari wajen wata biyu ba kai ƙara wajen alƙali ba alƙali bai sa shi cikin lissafi sai an zo an kai ƙara alƙali ya rubuta to daga rana alƙali zai fara lissafi an gani na in ba kai ƙara ba an yi watanni da yawa ba ruwan alƙali da wani to sai ba sani ba ah, eh, ne nam Shi za ka haisu tarku asirin littara a cikin wannan inda ya zama to barin saduwan an yi ne don a cutar da matar min ba da zajir hakimin bayan tsawatarwan alkali shi mijin bai tsawatu ba ba da talawumin wato bayan an ba da noti wa fi zihari wa fi zihari man abad taksira haka nan shi ma zihari shi ma haka yake ga wanda yake yadda ya kafara wa fi zihari zaka jari a cikin zihari wannan hukunci yana gudana liman abad takfir ga wanda yake yadda ya kafara wa ajalul mazahiri wa ajalul muzahir wato ajali na zihari wanda aka ruwaito min yawmi rafki? wato tun daga ranar da tun daga ranar kai kara huwal mashhur wannan shine abin da ya shahara akwai mukabilu muqabilu muqabilul shi shine sha fil mazhab masha Allah wa ba na subhanaka allahumma wani bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk